وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة رمضان هجرا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار تريه دودة تلاتين دبير زامتاشي آياتا قوما شابير أتكن سورة الحشر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا لاقوا وبال أمرهم ولهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إن Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana makomar banun nadir da kuma masu goya musu baya su ne ƙungiyar ko jam'iyyar abdullahi bin ubay bin salul sai Allah yake ba da kwatance da misali da irin abin da ya same su dama ya samu irin kwatankwacin wannan ga ƙuraishawa a yakin badar. ko ya faru ga banu ƙainuƙa'a kafin ya faru ga su wato banu nadir shine Allah ta'ala ce ka matsalin lazina min qablihim kamar kwatankwacin irin abin da ya sami waɗanda suke gabaninsu ne ƙariban wato kusa-kusa abin da ya faru ga waɗanda suka irin kwatankwacinsu a kusa-kusa shine aka yi ƙauli uku wannan na kusa-kusan wasu ka ce yana nufin banu ƙainuƙa'a wanda mun faɗi dalilin da ya sa su ma aka kore su daga madina ɗayan biyu imma dai makirci da suke ƙullawa da kuma tsoratarwa da barazana da suka dinga bayan an gama yakin badar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da da banu kainuka a suka buga da sun san sun buga da mazaje amma mutanen maka don ba su kware a yaƙi ba ne shi yasa aka yi nasara a kansu to sun yi ta wannan cika bakin da wannan harbin iska ɗin da shagube da waɗannan maganganu da suka dinga yi da haka an ce dalili na farko kenan da ya sa su aka kore su kuma dalili na biyu cewa akwai wata mata da ta kai kiran ɗan kunne tun da dama makera ne ta tsugunna tana wa shi wannan makeri bayani wani ba yahuda ya zagayo ta baya ya nannaɗe hijabinta ya ƙulle shi tana ɗagawa sai ta bayyana ta yi tsirara wannan ya sa ta ɓarke da ihu ta nemi taimakon musulmi akan wannan keta alfarma da aka yi mata wani musulmi ya kawo ɗauki ya buge wannan ba yahude nan take ce ku nan shi ma yahudan suka taru a kansa shi ma suka kashe shi wanda abin ya koma yaƙi ƙarshe aka kore su to shine Allah ta'ala ke ba da misali in ma dai ga su shawa irin abin da ya faru a gare su nan kusa domin tsakanin tashin banu nadir da yakin badar wato babu nisa tsakanin ba shi da nisa saboda haka ne Allah yake cewa ka masalin lazina min qablihim kamar kwatankwacin waɗanda suka gabace su ƙariban wato mafi kusa da abin da ya faru gare su zaƙu sun ɗanɗana wa bala amrihim musifal lamarinsu ma'ana ɗanɗana musu kuɗan kaifin takobi an nuna musu ƙarfi na addinin musulunci da na imani walahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su wannan shine magana abdullahi dan abbas ya ce yahudawan banu a ne ake magana a nan domin sun yi sulhu da manzan allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka yi yaudara manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya je kewaye garin ƙarshe suka yadda da hukuncin manzan allah sallallahu alaihi wasallama cewa za a ba musu dukiyarsu da matansu za a ban musu 'ya'yansu da matansu su kuma za su bar dukiya su tashi to shine Allah ta'ala ke cewa misalin abin da ya faru ga bani nadir shine irin abin da ya faru ga bani qainqa'a kauli na biyu yana nufin kafiran makka inji malam mujahid abin da ake nufi irin kwatankwacin waɗannan yahudawa to kamar waɗannan mushrikai ne na makka waɗanda suka kasance kusa gabaninsu su ma abin ya faru gare su saboda kusa da korar banu nadir aka yi yakin badar ma'ana bayan yakin badar da kaɗan abin ya faru magana ta uku sune banu ƙuraiza abin da ake nufi irin kwatankwacin abin da ya faru ga banu nadir shine zai faru ga banu ƙuraiza in su ma suka keta alfarman musulunci sun ɗanɗani kuɗar wato sun ɗanɗana kuɗar al'amarinsu kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su a lahira saboda ƙin yin addinin musulunci da ƙin karɓar saƙon Allah da ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sai Allah ta'ala ya ce ka salis shaitani kwatankwaci na biyu kuma kamar misalin su misalin munafukai cikin yaudararsu da suka yi wa banu nadir kamar wato da suka ce la'in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum idan an fidda ku za mu fita tare da ku wala in qutiltum lanansurannakum idan aka yaƙe ku za mu taimaka muku to wannan yaudarar da cika bakin da zagon ƙasa da shigo shigo ba zurfi ɗin da suka wa waɗancan suka faɗa tarko to Allah ya ce kamar misalin shaidan ne shaidan dama haka yake izo yaudari mutum ya raba shi da Allah ƙarshe kuma a zo a shiga wuta tare to Allah ta'ala ce iz qala lil insani lokacin da yake cewa mutum ikfur ka kafurta zai zo ya dinga ziga ka yana wato kangamaka ka yana sauƙaƙa maka saɓan Allah malam Ibn qayyim yace yana da hanyoyi guda shida da yake zuwa wa ɗan adam idan ka kubuta ta can sai ya zo ta can in ka kubuta ta can sai ya zo ta can hanya ta farko shine ya zo ya sa ka kai shirka ya dinga ziga ka kai shirka saboda ya san wanda ya mutu mushriki Allah ba zai karɓe shi ba idan Allah ya taimake ka baka shirka sai zo ya sa ka akan layin bid'a ya ta ziga ka ya ta ziga ka sai ka yi bid'a sai ka ƙara wani abu a cikin addini ko ka rige ko ka jirkita idan bai yi nasara ba sai zo maka kofa ta uku shine ragowan kaba'ira mugaye laifuka saba wa iyaye shan giya zina caca luwaɗi maɗigo zina duka waɗannan laifukan sai zo ya ta ƙawata maka su idan Allah ya taimake ka ka shallake wannan to ka shallake tarko na uku sai zo maka da ƙananan zunubai su ne saga'ir idan ga ai wannan ƙaramin laifi ne kai ƙara ma kai wasu manya-manyan suke yi kara kai 'yan ƙananan kake taɓawa to sai kai ta yin ta ƙanana ƙanana ƙanana suna taruwa har sai su kai ga manyan in ka kubuce daga nan sai zo maka hanya ta wato hudu shine zo maka ta hanyar abin da ya shafi wasa da tunaninka shine zo ya dinga kimsa maka wato cewa a ibadan ma sai ya dinga wasa da tunaninka me wasa da tunani sai ka fara aikin alheri baka gama ba sai zo ce maka ga wanda ya fi shi sai ka zo ka fara baka gama ba sai ce ma ga wanda ya fi shi sai ka ga mutum yana ta aikin alheri amma ba wanda ya iya misali yakan wa ɗalibai irin wannan sai mutum ya zo ya ce akara kalla so nake in koyi ilimin tafsiri sai an fara sai ce ai ban iya na hau ba ina gama aji wannan a koma na hau sai an fara na hau ba a shafi uku ba sai ce sarfu karama makalla an ce sarfu ya fi nahawu sai an fara sarfu sai ce musdalahul hadith ba a yi nisa ba sai ce maka usulul fiqh ba a yi nisa ba sai ya dinga a ƙarshe sai ka ga ya gama rayuwarsa ta ilimi babu wani fanni ɗaya da ya samu ƙwarewa a kai to ɗan yana yi wa ɗan adam irin wannan ya raba tunaninka a cikin aikin alheri idan ka kubuce daga nan sai ya zo maka ta wata hanya shine wasuwasi ya ta sa maka wasuwasi Allah shi ya komai shi ya waye Allah ko ka shiga ban ɗaki ka je kai ta jiran ka gama fitsari ba ka gama ba ko ka zo kai ta wasi a cikin sallah ka yi raka'a ɗaya kai sallama ka ce ba kai niyya ba ka sake raka'a ɗaya kai sallama ka ce ka tuno ma ba ka da alwala ka koma ban ɗaki sai ka yi alwala ka ce ka ji ma fitsari ya ɗiga sai ka sake koma ban ɗaki ka tsugunna kana ta tsalle wa ragowar fitsarin ya fito sai mutum ya zo ya alwala ya ce can bai samu ruwa ba ya ta wasa da tunaninka to haka shaidan yake ta angiza mutum har sai ya ga ya halakar da shi to Allah ya tsare mu daga kaidinsa shine Allah ta'ala ce kama salin shaitan iz qala lil insani kufur kamar kwatankwacin shaidan ne lokacin da yace ma dan adam ka kafirta falamma kafara lokacin da ya tabbatar dan adam din ya kafirta qala inni bari minka sai ya ce ba ni ba kai inni akhafu Allah rabbal alamina ni kaina ina jin tsoron Allah mahalicin talikai fakana huma Allah ya ce ƙarshen su sai ya zamo annahuma huma nari da shi shedan ɗin da wanda ya biye wa shedan ɗin ya halaka shi duk makomar wuta ce khalidaini fiha su biyun da shedan da wanda shedan ya yaudare shi ɗin ya bar Allah makomansu su biyun cikin wuta ne za su dawama a ciki wa zalika irin wannan jaza'u zalimina shine sakamakon azzalimai waɗanda suka zama kafirai wal kafiruna kuma zalimuna dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan ba ne wato kafiri to wannan shine abin da aka faɗa to an yi maganganu guda biyu dangane ga tafsirin ita kanta wannan aya wasu malamai suka ce wannan kwatankwaci ne Allah ya buga ga waɗanda suke wa shaidan biyayya ya game kowa da kowa da kowane zamani da kowane lokaci da kowane guri duk mutumin da ya biya wa shaidan ya bi shawarwarinsa ya yadda da roman bakansa ya kauce wa hanyar Allah da manzanninsa ya bi son zuciyarsa ya bi sha'awarsa shaidan ya halakar da shi to da shi ake kwatankwacin wannan ayar wasu ko malaman suka ce a'a wani abu ya taɓa faruwa a baya akan kissa wani mutum daga cikin banu isra'ila wanda ya shagala da bauta shaidan ya je ya halaka shi to shi ne aka ba da wannan kwatankwaci a kansa mala ibn kasir bayan ya kawo ne yake cewa kadi zakara ba'dhum hahuna qissatan mala ibn kasir ce wasu malamai sun ba da wata kissa dangane ga karkashin wannan aya li ba'dhi bani isra'il daga cikin masu bauta na banu isra'ila hiya kal misali li hadha misal shi ma kwatankwaci ne na irin wannan kwatankwacin la anna hal murada wahadaha bil ya yace ba wannan ayar ake nufi da wannan kwatankwacin ba ko ba wannan kwatankwacin ake nufi da wannan ayar ba a ta kissa ta faru ne a banu isra'ila to sai malamai suka ga ta yi kama da irin wannan ya ce wa mutum kafirta ya kafirta to sai ake kawo ta a matsayin kwatankwaci da misali amma ayar ba ta sauka ne don wannan kissa ba kuma wannan kissa ba ta faru ne don wannan ayar ba ba su da alaka amma malaman tafsiri sukan kawo ta to haka nan malam ya faɗa ice bal hiya minhu ma'a ghairiha min alwaqa'iqi almushakila laha yace wannan kwatankwaci ne na irin wannan kissa da sauran abubuwan da za su faru a duniya wanda yake zama misali irin na wannan malam shaukani yace a cikin tafsirinsa wa hadha la yadullu ala anna hadha al-insana al-mazkura fil qissati al-atiya huwa al-maqsud bil aya yace wannan kissar da za a bayar ko ake bayarwa ba ita ce ake nufi da wannan aya ba inji malam shaukani yace bil aya bal yadullu ala annaha min jumlati man tasaddaqa alaihi sai dai wannan kissa din tana cikin irin abin da ke faruwa din na halakawar da shidan yake wa dan adam wannan kissa ta banu isra'ila ce ta mutu ana kiransa barsisul abidina barsis ko bursis ko barsis wai wani mutum ne shi ya ƙaurace ma kowa dama suna irin wannan a cikin banu isra'ila ya je dajin allah ya je ya yi bukka ya yi mata bene ya hau sama yana tabautarsa shekara da shekaru yana tabauta to shi ne shaidanu suka yi mitin shaidan ya kira mitin ɗin ƙoli ya ce ya za a yi a halakan min da wancan mutumin domin kowane mutum akwai ta inda shiɗan yake zuwan masa la'atiyannahum min baina aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina la ugwiyannahum ajma'in wa sharikhum fil amwali wal auladi wa iduhum la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila la attakhizanna min ibadika nasiban mafaruta qala fa bima ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim duk shedan ya faɗi waɗannan abubuwa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to sai aka yi mitin to a cikin shedanin akwai wani ana kiransa suna al shi shi shedan din yace ni a banni da shi a banni zan je in halakar da barsis saboda haka sai ya zo kusa da barsis ɗin sai shi ma ya tasa bukka da ya tasa bukka shi ma sai kama ibada ba dai ibada yake takama da ita ba shi ma sai kama ibada so da haka barsis yana hango shi yana ibada shi ma yana hango shi yana ibada sai ya nemi ya shigo cikin bukka barsis su dinga yin ibada tare sai barsis ya ce a ba ni da ka da Allah ka je kai naka kenan yana ta ibada yana ta ibada har shekara sai barsis ya gamsu lalle wannan mutumin da gaske yake don haka barin bashi dama ya zo mu haɗu in muka haɗu mu biyu ibada ta fi tafiya so da haka ya fito daga tasa bukkar ya shigo cikin bukkar barsis suka ci gaba da shi da barsisu ana ta fama to sai ya zama ya fi barsisin barsisun ibada saboda ya yi idar da sallah sai ya shiga wata da ya idar da wata sai ya shiga wata har shi barsisun ya zama yana gajiya ya bashi a tsaye yana sallah to da haka karshe barsisu ya sallama masa da barsisu ya sallama masa cewa ya fi shi ibada ya fi shi kokari to da lokaci sai ya ce barsisu ni zan yi zan lokaci yayi zan bakka ni zan tafi ashe ni ina jin labarin ka kai mai ibada ne mai kwazo ne mai kokari ne mai himma ne ashe himmar ta kama habbaci kake ashe ma wato kai baka ma kai ni ba bari in yi gaba in bakka sai barsisin ya ce ai to ai ba sai ka tafi ba kaza kaza kaza kaza ya dinga lallashin su sai ce to zan tafi amma zan baka wani zan roƙa maka Allah in baka wasu sunaye idan mutum ya gamu da rashin lafiya in ya zo gurinka idan ka roƙa masa Allah zai samu ya waraka iya abin da zan maka kenan so da aka sai ya masa haka ya karanta masa wasu sunaye ce ka riƙe su duk wani mai matsala in ya zo gurin ka kai masa addu'a zai warke sai ya tafiyarsa sai shiga cikin gari sai ya je ya shaƙe wancan in ya shaƙe mutum tunda aljani ne sai ya shaƙe mutum in ya shaƙe shi ya ta birgima in aka zo sai ya zo kuma a matsayin shine mai bada magani idan ya zo yi maganin ya maganin sai ce kai wannan yafi karfi na ba zai warke ba sai dai a kaiwa barsis so da haka sai a ɗauki mara lafiyan a kaiwa barsis barsisu idan ya je karanta wannan sai mutum ya warke nan da nan sai jama'a suka fara matsuwa kusa da barsis saboda yana da sunan da in ba ka da lafiya ka san mutane kuma suka ji an ce mai magani ya bayyana sai ga ana ta layi ko da na karya ne maganin ana ta layi saboda haka aka yi ta daka masa layi ana kawo marasa lafiya shi kuma wancan shaidan din yana zuwa yana shaƙe mutane sai kuma ya zo a zo wajen barsisa a samu magani to ana nan ana nan sai wata yar sarki wata kyakkyawar gaske yar sarauniya sai shaidan din ya je ya shaƙe ta da ya shaƙe ta shi kenan sai aka ce ai ba mai magani sai barsis aka ɗauko ta aka kawo barsisu barsisu ya ce shi baya sauraron mata sai ce to abinda za a yi da ya ce ba saurara ku aje masa ita ku ce ga amana nan in ta warke kwa zo ku ɗauka su aka aje masa wannan wato yarinya aka tafi bayan sun aje masa ita kusa da bukasa sun tafi yana leƙowa da ya ganta ya koma ya leƙo ya ganta ya koma sai wannan shaidan ɗin ya zo sai ya mata tsirara da barsisu ya hango jikinta sai ya ƙayatar da shi sha'awarsa ta tashi ya zo ya sadu da wannan mata bayan ya sadu da ita kuma sai shaidan din ya kwance wannan kullun da ya mata sai ta farfado sai ce to kai ya kai haka ya za ka yi gaza irin wannan ka ana ganin ka babban malami kuma ka zo ka taɓar gaza to yanzu wannan in ta je ta faɗa a garin su ga abin da kai ai ka shiga uku an shawara ta kawai a kashe ta tun da ba da ya san labarin nan sai ita a kashe ta kawai ga daga ni sai kai sai ita to da haka ya shaƙe ta sai da ta mutu ta mutu ya je binne ta a wani guri to da ka yan uwanta suka zo ya ce ai ta warke ta tafi ta warke ta tafi kaje can suna ta neman ta sai ya zo to yan uwan guda uku ne sai ya zo cikin bacci sai ya kimsawa ɗaya daga cikin su cewa yar ku fa barsi su kashe ta yi ba warkewa ta yi ba kashe ta yi saboda haka wannan ya farka a mafarki ya ce kai anya barsisu zai yi haka barsisu ba zai haka ba da haka bai yadda ba sai je wa na biyun shi ma a cikin mafarki ya kimsa masa haka shi ma da ya tashi yana shakka ya je ya kimsawa na uku ya sake dawa da ya ta kimsa musu har sai da suka gamsu suka suka ce wai ni fa na ga wani kaza a mafarki an ce mu bar sisi yayi kaza ɗaya ya ce ni ma haka ɗaya ya ce ni ma haka ɗaya ya ce ni ma haka suka ce amma bar sisi zai haka da suka sake koma bacci sai shaidan din ya zo ya ce musu ai ku je guri kaza ma za ku tarar da inda ya binne ta za ku tarar da inda ya binne ta jikinta ma akwai ragowar zaninta a waje ma bai gama binnewa ba in kuka ga alamar zanin to ku bincika ku tona gurin za ku ɗauko yar ku da aka suka je gurin shaidan kuma ya ƙoƙari ya zaro ɗan zanin ta ɗin ya fito da shi waje suna tonawa sai gagawar wannan mata suka zo aka taru aka yi ta dukan barsisu kai barsisu ya kai haka saboda haka aka kama shi aka tafi da shi inda za a je aka je da shi gaban sarki ya yadda cewa ya yi wannan laifi saboda haka sai aka ce to abinda za a yi masa a yi masa hukuncin kisa an kai shi kurkuku ana gobe za a kashe shi sai wannan shaidan din ya bayyana ce to bar sisu yanzu gashi katsayinka ya zube kayi kaza kayi kaza kayi kaza yanzu abu ɗaya rage maka zan kubutar da kai daga wannan guri amma sai kayi mun sujjada in ka yi min sujjada zan kubutar da kai saboda haka ya yadda ya masa sujjada bayan ya masa sujjada kuma bai kubutar da shi ba aka kashe shi to wasu kan kawo wannan kissa su ce wato malaman tafsiri da yawa duk da kisa banu isra'ila ce ba wai ingantacciya ba ce amma sukan kawo ta ƙarƙashin wannan aya a matsayin misali to shine malam ibnu kasir da malam shaukani da malam shi a ibnu jauzi suka kawo wannan kissa cewa a matsayin kwatanci ce da misali amma ba wai tabbas haka abin ya faru ba akwai wani malami shi ma da ya fusata malamai suna ga mata suna da hatsari musamman aka karanta hadisin ita duniya wa nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata da cewa farkon fitinar da ta tada hankalin banu isra'ila ta ce mace da hadisin da ya ce ban bar wata fitina a bayana ba wacce ta fi cutar da namiji kamar mace wani malami ya yi littafi ya sa suna ibtila'ul akhyar bin nisa'il ashra wato jarabtar nagartattun mutane da kangararru fitinannun mata ya ɗauko tarihi tun farkon duniya ya ce duk wata matsala in kaga an haɗa ta a duniya da sa hannun mace har wani malami da ya karanta littafin ya ce anya mutumin nan yana da uwa kuwa don wato bai sassauta wa mata ba ko miskala zarat ya ce mu ɗauko annaba adam da matarsa hawawa cin aljanna ai manzon allah sallallahu alaihi ya ce hawa'u da ba don hawa'u ba da mace ba za ta ha'inci mijinta ba ashe hawa'u ce ta ziga annaba adam ya fara cin wannan bishiya kamar da ya zo hadisin bukhari da muslim ita ta kun ga mace ce a nan yace sannan ka zo kissa kabila da habila dalilin da ya sa ɗayansu ya kashe ɗaya shi ma rigimar akan mace ne yace sannan ka ɗauko wato matsalar wannan babban malami na cikin banu isra'ila wanda shi ma mace ce ta halaka shi da kuma wannan ɗan ba'ura shi ma mace ce ta halaka shi ce wannan shi ma mace ce ta halaka shi ice in ka ɗauko kowane annabi za ga an fitine shi shi ma da wata mace kangarariya ice ka ɗauko misali wato annabi lutu matarsa ka ɗauko annabi nuhu matarsa ce ka ɗauko annabi ibrahim shi yana da mata biyu amma ɗaya daga ciki ta ce ba za ta zauna da ɗaya ba dole ya ɗauke ɗaya ya tafi da ita ya kai ta makka wato ya ɗauke hajara da ɗanta jariri ya kai su maka shine asalin goyo a musulunci haka ya dinga gangarowa ya dinga gangarowa da ingantattun isoshi da wanda ba su inganta ba ita ya wa mata ce duk su ne bala'i duk su suka ja bala'i <laughs> amma ba haka bane akwai akwai nagari kuma ai matan ya manta kuma da kissar wance eh, asiya bintu mazahim ya manta da kissar maryam ya manta da kissar yar uwa musa ya manta da kissar eh, ali imran family eh, din imran wacce ta haifi maryam akwai mata kuma nagartattu a gefe guda to haka amma shi sai dauko gefen waɗanda suka zama sun shiga cikin daru da rigingimu to wannan shine kwatankwaci na wato shedan yadda ya halakar da mutane na ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka gamsu da Allah subhanahu wa ta'ala wanda imani gamsuwa ne duk wani labari da Allah ya bayar ka yadda gaskiya ne ko an yi ko ana yi ko za a yi duk wani hukunci da Allah ya zarta ka yadda adalci ne to shine imani shine yana da nu'ara guda biyar qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani akwai na zuci akwai na baki akwai na gabbai kuma yana karuwa yana raguwa saboda haka ne ma imani manzo Allah ya ce al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da rassa 77 na can sama shine kalmatu tauhid la ilaha illa Allah na can ƙasa ɗauke abin da zai cuci jama'a daga kan hanya daga cikin imani akwai jin kunya to Allah ya ce waɗanda kuka yi da imani ittaqullah ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku bi Allah in ya ce a yi ku yi in ya ce a bari ku bari wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar domin gobanta yanzur ahadukum ayya shay'in qaddama amalan salihan yunjihi am shay'an yubiquhu kowa ya duba ya ga me ya gabatar aiki na kwarai da zai tsayartar da shi ko kuma aiki mummuna da zai halakar da shi wattaqullaha ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku bi dokar Allah ku hannu da hannuwar Allah in Allah ya ba ku ku ce kun gode in ya jarabce ku ku yi haƙuri in kun yi laifi ku tuba in ya sa doka ku tsaya a kanta inna Allah khabirun lalle Allah yana da zurfafaffen sani na ciki da na waje faffaɗa bima ta'amaluna da duk abin da kuke aikatawa mai kyau da mara kyau wala ta kunu kada ku kasance kallazina nasullah kamar waɗanda suka mance da Allah ma'ana suka mance ambaton Allah suka mance da bin dokar Allah suka mance da umarnin Allah na ayi suka ƙi suka mance da umarnin Allah na a bari suka ƙi bari ba su so Allah ba ba su girmama Allah ba ba su kwaɗayin rahamar Allah ba su ji tsoron azabar Allah ba fa an sahum an fusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu wato suka rasa ba su samu damar yin biyayya ba wacce za ta tseratar da su ba su gabatar da aikin alkhairi ba balle ya amfane su ula'ika irin waɗannan da aka mantar da su kawunansu humul na su ne masu fita daga ɗa'ar Allah kangararu la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za su zama ɗaya ba ba su ma yi kama ba 'yan wuta da 'yan aljanna afa alul musulmi na kalmujirmin malakun kaifa tahkumun am naj'alul lazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar ba zai taɓa yiwa da waɗanda suke 'yan aljanna ba da kuma 'yan wuta ba ashabul jannati waɗanda suke ma'abota aljanna humul fa'izuna sune masu rabauta Allah ya sa muna ciki na'am law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'a lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati الله وتلك الأمثال نضربها Allah ta'ala ya ce lau'anzalna hazal ƙur'ana da za a ce mun saukar da wannan alƙur'ani ala jabalin akan dutse mala ya ce akhbarallahu ta'ala an azimi sha'ani hazal ƙur'an a nan Allah yana ba mu labari bisa girman sha'anin wannan littafi wa annahu law ja'ala fi jabalin da za a sa shi a kan dutse ala ƙasawatihi wa salabatihi tare da ƙarfin dutse da ƙwarinsa tamyizan kama ja'ala fi bani adam kama yadda aka saukar da shi ga bani adam thumma anzala alaihi alƙur'ana sannan aka saukar masa da ƙur'ani la tashaqqaqa khashyatan min Allah da dutsen nan ya gargaje ya farfashe ya kekkece saboda tsoron Allah wa kaufan Allah yu'addiya haqqallah fi ta'zimil Qur'an da kuma tsoron ba zai iya biyan haƙƙin Allah ba saboda girman alƙur'ani wato zuciyar ɗan adam kenan in ta bushe ta fi dutse kwari sun maƙasar ƙulubukum min ba'du zariya min ba'du zarika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa fahiya kal hijarati ashaddu qaswa kamar dutse kwarinta ya kai kwari alheri baya shiga sharri baya fita to irin wannan Allah ya tsare mu la da kaga dutse khashi'an yana mai wato kankan da kai mutasaddi'an yana farfashewa min khashiyatillah saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu Allah ya ce waɗannan kwatance-kwatance ne misalai ne Allah yake buga na diribu halin nasi muke buga su ga mutane la'allahum yatafakkaruna ko sa yi tuntuntuni su gane girman Allah su bi shi thumma akhbara bi azamatihi wa rububiyatihi sannan Allah ya bayanin girmansa ya kuma bayanin kaɗai kaɗaitakarsa a cikin rububiyya na'am هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يتي هو الله الذي لا إله إلا هو شيني الله سبحانه وتعالى wanda ba wanda ya cancanci a kadai shashi da bauta sai shi kadai alimul ghaib shine masanin duk wani abu da ke ɓoye wa inda indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin komai da ke ɓoye yana cikin sanin Allah wa shahada haka duk wani abu da ke fili komai kankantansa komai girmansa yana motsi baya motsi a ruwa yake ko a kan tudu Allah ya san shi ya gan shi kuma yana cikin sanin Allah huwar rahmanu shine Allah mai faɗaɗaɗɗiyar rahama ga kowa da komai al-rahimu mai tsukakakkiyar rahama ga bayansa waɗanda suka cancanci rahama shi yasa ce wa kana bil rahima can kuma yace wa rahmati wasi'at kulla shay'in rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma can faɗaɗɗiyar rahama ce ta rahmaniya ar-rahman ar-rahim kuma wa kana bil mu'minina rahima huwa allah shine dai Allah subhanahu wa ta'ala allazi la ilaha illa huwa wanda ba wanda ya cancanci a kadai shi da bauta sai shi almaliku shine mai cikakken mulki mai cikakken mulki na ciki da na waje akwai banci tsakanin mulki da mallaka mulki da mallaka mallaka shine abu ya zama kayanka mulki kuma ya zama yana ƙarƙashin ikonka kamar za a iya cewa gwamnan kaduna ko gwamnan kano ko gwamnan gombe shine wane kaga yana mulki kenan a jihar ba kuma yana nufin komai da komai na jihar da gidaje da motoci da kasuwanci duk kayansa bane yana mulki amma ba shi da mallakan komai na jama'a to shi Allah ta'ala yana mulki kuma yana da mallaka ya haɗa biyun duka kayansa ne sannan kuma shi yake mulkin sannan duk wani mai mulki Allah ya sa wa mulkinsa tainuwa da za ta kare da mutuwarsa ko da juyin mulki ko kuma da lokacin hawansa ya yi zaben da aka masa shekarun su cika a ce ya sauka ko ya mutu ko ba shi da lafiya a ce ya gaza a ɗora wani ko kuma 'yan majalisa su tsige shi ko wani abu ya faru ko soja ya juyin mulki a ce kowa ma ya koma gida ko ma Allah ya tashi duniya gaba ɗaya ce limanin mulkul yauma yau ina masu mulkin duka an ruguje mulkin kowa da kowa ya koma na Allah to shine faɗaɗaɗɗen mulki wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe ko ba shi da wata iyaka kuma baya ƙarewa al-quddus shine tsarkakakke Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne an karanta al-quddus ah, abu nahik da mu'az sun karanta al-qaddus mal abu suleiman al-khattab ya ce al-quddus at-tahiru min al-uyub wanda ya tsabtata daga dukkan wani aibi al-munazzahu anil andad wal auladi wanda aka tsarkake shi daga kishiyoyi da ‘ya'ya, wal kudusu dama yana nufin tsahir, shi sa aka kira wancan ɗakin na Allah baitul maqdisi almakanu da zai haru fihi min zunub gurin da ake tsarkaka daga wato zunubai aljanna ma ana kiranta haziratul qudus li taharatiha min afati duniya saboda duk wani abu da yake na duniya babu irinsa wato na lalacewa a cikin aljanna wal qudusu as-saqalu allazi taharu fihi duk wani ruwa tsaftatacce da ake wanka da shi yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda aka ambata a wannan guri Allah ta'ala al ma'ana tsarkakakke ga dukkan tawaya duk wani nau'i na tawaya ba za a jingina wa Allah ta'ala shi ba assalamu Allah ta'ala shine mai amintarwa ya kira kansa da wannan suna saboda ya kubuta mimma haƙul khalqa min al'aibi wan naqasi wal fana'i duk wani abin da ke faruwa ga halitta na tawaya da aibi da karewa to Allah ta'ala ba shi da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin sunayen Allah assalam to ku yada wannan sunan na Allah tsakaninku assalamu alaikum assalamu alaikum Allahumma anta assalam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram shi sa ake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum to Allah ta'ala ya kadaita da wannan suna al-mu'min Allah ta'ala shine mai amintarwa wannan suna an masa fassara guda shida na farko annahu allazi aminan nasu zulmahu shine wanda jama'a suka amince ba zai cuce su ba wa amina man amana bihi azabahu duk wanda kuma ya yi imani to ya kubuta daga azabarsa ji malam abdullahi dan abbas da malam bukati na biyu annahul mujiru wanda yake tseratar da jama'a huwa yujiru wala yujaru alaihi in ji malam qurazi na uku annahul ladhi yusaddiqu almu'minina idza wahaduhu idan mu'minai suka gasgata shi ya suka kadaita shi ya gasgata su in malam ibnu zaid ko na hudu annahul ladhi wahada nafsahu shine wanda ya kadaita kansa da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ma'ana shi ma Allah ya imani da kansa shine almu'min inji malam zajjaj ko na biyar annahu allazi yusaddiqu ibadahu wa'adahu shine wanda bayi sun aminta alkawarin da ya musu gaskiya ne baya tashi to shine almu'min inji malam ibnu qutayba ko na shida annahu yusaddiqu zununa ibadahu shi yake zununa ibadihi almu'minin shine yake gaskata zaton da muminan suka yi masa ma'ana duk wanda yawa Allah zato mai kyau ana inna zanna abdibi yadda ka ɗauki Allah kake zatansa ka miƙa masa wuya to sai kaga ya gaskata ka ya kare ka daga wannan to shine aka fassara wannan da shi sannan Allah ta'ala ya ce almuhaimin shine Allah ta'ala almuhaimin mai amintarwa mai karewa shi ma an masa fassarori guda hudu na farko annahu shahid shine wanda yake wato shaida mai shaida ga mutane ji abdullahi dan abbas da malam katada da malam kisa'i malam khatabi yace da yace wa muhaiminan alaihi shi qur'ani shine shaida ga abin da ya tabbata na gaskiya a cikin attaura da injila da zabura ko na biyu al'amin shine amintacce wanda babu cutarwa ta ɓangarensa ji malam dhahaku malam khatabi yace asalinsa mu'ayyiminu ne shine aka juya ha'ul din ta koma wannan ko kuma wato an fassara shi da cewa almusaddiku musaddiqu fi ma akhbara wanda yake mai gaskiya cikin duk abin da ya ba da labari shine al ko kuma annahu raqibu ala shay wanda yake kula da komai baya barin komai wanda aka jingina masa ajiya ya lalace duk abin da ka ba Allah ajiya to ba zai lalace ba inji malam khalil yace malam khatabi yace malaman luga suna cewa alhaimanatu alqiyamu ala shay'i wa ri'ayatu lahu kulawa da abu da tsayawa a ga cewa ya yi daidai shi ake kira haimana yake ce ala inna khairan nasu ba'ada nabihi muhaiminuhu talihi min al'urfi wa nukur ana nufin wanda ya tsaya kenan wajen kiyaye shi sannan Allah ta'ala ce al-muhaimin al-jabbar mun yi magana akan al-aziz da kashe-kashensa shine wanda yake da izza ta bangare guda uku muka ce akwai izzatul ghalaba akwai izzatul sultan akwai izzatul kahar ma'ana Allah yana da ƙarfin rinjaye ya rinjaye kowa yana da ƙarfin kariya ga kowa kuma kowa ya sallama masa ba mai ja da shi sai Allah ya ce aljabbar aljabbar an masa fassara guda hudu annahul azim mai girma shi ake kira jabbar jimal abdullahi dan abbas wa annahu allazi yaqharu an-nasa wa yujbiruhum ala ma yuridu shine wanda ya rinjayi mutane kuma in ya ga dama zai tilasta su su yi abin da yake so in ji malam ƙurazi da malam suddi malam ƙadada ya ce jabar halkahu alama ya sha'u ya wato ɗora bayansa akan abin da yake so dole su yi haka ɗin sannan na uku an na jabara mafaƙirar halki wa kafahum asbabal ma'ayish sannan shine wanda in ka kare zai ɗora ka domin jabar yana nufin ɗori wanda in ka karya zai ɗora ka idan ka kasa zai isar da kai saboda haka aljabbar kenan akwai tsoratarwa akwai kwaɗaitarwa in kai mai ji da kai ne to allah aljabbaru ne zai karya ka in kai mai rauni ne kuma allah aljabbaru ne zai ɗago kai maka karfi kenan mara karfi in ya kira aljabbar yana nufin allah ya bashi ƙarfi ya ɗora shi ya tsare shi ya masa arziki ya kama hannunsa ya ɗaukaka shi in kuma aka jawa mai girman kai aljabbar yasa mutum bahaushe in kana da girman kai sai ce wannan jabberi ne sai maka wani irin kira jabberi ne kai ma'ana kana da jiji da kai to in ka zama jabberi to Allah sai karya ka kuma to haka kaga kenan ta bangaren tausayi da ta bangaren tausasawa duk za a kira Allah da irin wannan suna to shine Allah subhanahu wata'ala ya kira kansa da wannan cewa shine wannan na uku annahu allazi jabara rabi annahu al-ali khalqihi shine wanda yake burbushin halittarsa ana cewa tajabbaran nabatu idan tsiro yayi girma yayi tsawo sai a kira shi tajabbara idza qala wa ala sannan sai Allah ya ce al mutakabbir almutakabbir shine wanda yake nuna isa wanda ya cika ya tumbatsa wanda ya fi karfin aja da shi mai jiji da kai mai nuna isa bahaushe ce mai girman kai to in ka sa girman kai shi yasa da ka ɗauki wannan sifa sai Allah ya halaka ka dan ba taka bace in hmm? mai girman kai kamar ƙwayar zarra ba shi ba aljanna saboda ba siffar ka bace ka bawa Allah shine almutakabbiru e wanda ya isa kenan ba wanda ya isa ya juya shi ba wanda ya isa ya karya shi ba baya jin tsoron kowa baya shayin komai ba wanda ya isa to shi ake kira almutakabbir kaga ba ba mai wannan sifar kenan sai Allah akwai maganganu biyar annahu allazi takabbara an kulli shay'in an kulli su'in shine wanda ya girmama daga dukkan tawaya inji malam qatada wa annahu allazi takabbara an zulmi ibadihi shine wanda ya girma ya fi karfin ya zalunci bayinsa inji malam zajjad wa annahu zul kibriya shine ma'abocin girma da isa wa huwa al maliku inji malam ambari ko annahu al muta'ali an sifatil khalqi shine wanda ya ɗaukaka daga kwatanceceniya da kamanceceniya da halittarsa wa annahu allazi yatakabbaru an an an utati khalqihi idza naza'uhu azama shine wanda ya girma gabarin take bayansa ma'ana ba wanda ya isa Allah zai iya take shi idan wato suka yi jayayya da shi a cikin girmansa shi yasa duk wanda ya ɗau siffar girma da takama da nuna isa da fankama sai ku ga Allah ya take shi to shine ma'anan wannan waɗannan sunaye na Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yi ga barin haɗa shi da ake da abokin tarayya a cikin rububiyarsa ko iluhiyarsa ko sunayensa da siffofinsa huwallahu ne dai Allah ta'ala alhaliku wanda ya halicci komai ya ƙago komai albari'u wanda ya halitta ɗin daga babu almusawwiru wanda yake suranta halitta yadda ya ga dama huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha yusawwirukum fil arhami kayfa yasha yadda Allah ya ga dama haka kowa zai kasance a cikin mahaifiyarsa wani ya fito ya zama dogo zankalele kuma ga kiba wani ya zama dogo kuma tsila siriri wani kuma ya zamo gajere wani wada wani dara wada wani ga gajarta ga siranta wani ga kiba ga tsawo wani fari wani baki wani mai wankan tarwada haka Allah ya mutane iri-iri wani mummuna wani kyakkyawa wani kakkarfa wani shakwaf-shakwaf haka za ka ta gani mutane iri-iri Allah ta'ala shi ya karkasa wannan halittu din yace a zama haka kuma dole aka zama haka saboda haka shine al-musawwir wanda sunan nan kwaya ɗaya zuwa cin alkur'ani al-musawwir shine mai suranta halitta yadda ya ga dama haka za ta kasance lahul asma'ul husna sunaye kyawawa mafi kyawun sunaye sun tabbata ga Allah shi kadai yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da ƙasa yana wa Allah tasbihi wa huwal azizu shine mabuwayi alhakimu wanda yake cike da hikima to Allah ta'ala ya kira kansa ko ya siffanta kansa bi asma'ihil husna wa sifatihil ula a gurare guda hudu ko ayoyi hudu Allah yawa kansa take da irin wannan yace walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha wa zaril lazina yulhiduna fi asma'ihi sunaye masu kyau ko mafi kyau sun tabbata ga Allah ku bauta masa ko ku kira shi da su ku bar waɗanda suke shishigi a cikin sunayensa a cikin suratul araf aya ta 180 Allah ya ce quludullaha awidur rahman ku kirawo Allah ko ku kira ar-rahman ayyan mata da u falahul asma'ul husna kowanne kuka kira ba matsala domin Allah yana da sunaye mafi kyawu da suka tabbata a gare shi a suratul isra aya ta goma. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah shine wanda ba wanda ya cancanci abota mar da gaskiya sunaye mafi kyau sun tabbata a gare shi ya faɗi wannan a suratul daha aya ta 8 huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna Shi ne Allah ta'ala mai halitta mai ƙago halitta mai surantawa sunaye mafi kyau sun tabbata a gare shi suratul hashar aya ta 24 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda casa'in da tara. daga cikin sunayen Allah akwai casa'in da tara. wanda ya haddace su ya fahimce su ya siffanta Allah da su ya bauta wa Allah da su ya kira Allah da su ya yi tawassali ya yi fadanci ya yi kamun kafa ya yi kirari da su to Allah zai amsa masa duk abin da yake bukata na bukatunsa su ne sunaye guda ɗari wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah bai tsaya ya bayyana mana waɗannan sunaye guda ɗari ba sai ya bari a ci gaba da lalibe da bincike a cikin alkur'ani da hadisai malamai sun yi talifi an wallafa littattafai masu yawa akan binciko waɗannan sunaye guda ɗari na Allah subhanahu wa ta'ala duk wani lissafi da za ka gani na suna ɗari akwai ruwayan eh, ibn maja akwai ruwayan abu dauda amma waɗannan ruwayan ibn kasir ya ce ba su inganta ba ba su inganta manzon Allah ne ya kirga su haka ba bincike ne na malamai suka ƙara ƙarƙashin wannan hadisi na Allah yana da sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su ya haddace su ya fahimce su ya aiki da su zai shiga aljanna saboda haka bincike ne na malamai akwai bincike da nake gabatarwa akan waɗannan sunaye na Allah gaba ɗaya wanda program ne mai zaman kansa wajen halka hamsin da wani abu kowane suna na Allah za mu ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya adadin yadda ya zo alƙur'ani ma'anarsa fassararsa tasirinsa a cikin rayuwar ɗan adam yadda in kai imani da shi ka kira Allah da shi ka siffanta Allah da shi to za ka samu wani irin ɗanɗano na imani a cikin zuciyarka. wannan akwai sunan da ya fi kowanne yawa shine Allah wanda ya zo sau dubu biyu da ɗari shida da casa'in da tara mai binsa shine ar-rahman ya zo sau hamsin da da bakwai ar-rahim ya zo sau ɗari da goma sha hudu banda na cikin basmala al-malik ya zo sau biyar al-maliku ya zo sau biyu al-maliku ya zo sau ɗaya al sau ɗaya zuwa al-qur'ani as-salam sau ɗaya al-mu'min sau ɗaya al-muhaimin sau ɗaya al-azizu so casa'in da biyu aljabbaru so ɗaya almutakabbir so ɗaya alkabiru so shida alkhaliku sau goma sha ɗaya alkhallaku sau biyu albari'u sau uku almusawwir so ɗaya a algafar so casa'in da ɗaya algafir so ɗaya alƙahir sau biyu alƙahar sau shida alwahab so uku alrazak so ɗaya alfattahu sau ɗaya al'alimu sau ɗari da hamsin da bakwai al'alim sau goma sha uku al'allam sau hudu as-sami'u sau arba'in da biyar albasiru sau arba'in da biyu alhakamu sau ɗaya alhakim sau biyar alhakim sau goma sha ɗaya allatifu sau bakwai alkhabiru sau arba'in da biyar alhalimu sau goma sha ɗaya al'azimu sau tara ashakuru sau hudu ashakir sau biyu al'aliyu sau takwas al'a'ala sau biyu al-muta'al sau ɗaya al-hafizu sau uku al-hafiz sau ɗaya al muƙitu sau ɗaya al-hasibu sau biyu al-hasibu sau biyu al-karimu sau uku al-akram sau ɗaya al-raqibu sau uku al-wasi'u ya zo sau tara al ƙurani al-rabbu ya zo sau ɗari da hamsin da ɗaya Al-Wadudu sau biyu Al-Majidu sau biyu Al-Shahidu sau sha takwas al alhaƙu sau goma almubinu sau ɗaya alwakilu sau goma sha hudu alkafilu sau ɗaya alkawiyu sau tara almatinu sau ɗaya alwaliyu sau ashirin da tara almaula sau goma sha biyu alhamidu sau sha bakwai alhayu sau biyar alkayumu sau uku alwahid sau ashirin da biyu al'ahad sau ɗaya assamad sau ɗaya alƙadir so goma sha biyu alƙadir so arba'in da biyar almuƙutadiru so hudu al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-batinu so ɗaya attawabu so goma sha ɗaya albarru so ɗaya wa huwa albarru rahim al'afuwu so biyar arra'ufu so goma alganiyu so sha takwas annuru so ɗaya alhadi so biyu albadi'u so biyu alwarisu so uku almuhiɗu so takwas alƙaribu so uku alfatir sau shida annasir sau ɗaya annasir so hudu almusta'anu huwa almusta'anu alama ta sifun sau biyu algalibu sau ɗaya alkafi sau ɗaya wannan shine wanda ya zo a cikin alkur'ani a cikin hadisi ya zo arra'if arrafiqu inna allaha rafiqun ya zo a subuhu subuhun ƙuddusun ya zo a shafi allahumma anta shafi fala shifaa illa shifauka ya zo a tsayib inna allaha ta'ala tsayibun la ya qabalu illa tsayiban ya zo aljamilu inna allaha jamilun yuhibbul jamala ya zo alwutiru inna allaha wutirun yuhibbul wutira almuqaddim almuakhir ya zo anta almuqaddimu wa anta almuakhir la ilaha illa anta ya zo alhannan ya hannan ya zo addayyan ya qulu ana dayyan ana dayyan ya zo almannan a cikin hannanul mannan badi a samawati wal ard ya zo hayiyu inna la hayiyun karimun ya zo as-sittiru inna la sittirun yuhibbu sitira ya zo al-qabidul basit allahumma anta al-qabid wa anta al-basit ya zo as-sayyid huwa allah ya zo al fa inna allaha muhsinun yuhibbu ihsana ya zo zul jalali wal ikram sau biyu al ya zo zul fadli sau sha biyu ya zo zu sau ɗaya zul ma'arij sau ɗaya arhamur rahimin khairul gafirin khairul warisin asanul khaliqin jami'in nas al yawm la rayba fihi nurus samawati wal ardi badi'us samawati wal dhul arshil majid duk waɗannan sun zo a cikin alqur'ani kowane suna da adadin ayoyin da ya zo to wanne ne ismullahi lahil azam azam an samu hadisai guda hudu ingatattu akan bayyana menene ismullahi lahil azam hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ismul azam yana guri uku alqur'ani cikin suratu ɗaha da cikin suratu ali imran da cikin suratul baqara da aka duba sai aka ga alhayyul qayyum ne dan shine a ayatul kursiyu Allahu la ilaha al-hayyul qayyum a cikin farkon ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum cikin suratu daha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma ya zo kuma wani sahabi yace Allahumma ni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nar annabi yace na rantse da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa mutumin nan ya kewa Allah kirari da sunan da in an kira shi da shi yana amsawa in an nemi bukata yana biya sannan wani sahabi kuma shi zo ya ce Allahumma ni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahul ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma annabi ya rantsi ka kira Allah da sunan da in an kira da shi yana amsawa in an roki bukata yana biya sannan ya ce ismullahi azam yana cikin uh, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim to da muka yi bincike akan waɗannan waɗannan hadisai guda hudu sai muka ga sun zo da sunayen Allah guda goma sha ɗaya waɗannan sunaye guda goma sha ɗaya su ne wanda manzan Allah ya rantse lahil azam yana cikinsu daga ciki akwai Allah domin a wannan hadisin wa ilahukum ilahun wahid kaga an samu a wahid la ilaha illa huwa ar rahim an samu wannan a wancan hadisin kuma an samu alhannan mannan badi a samawa wal ard zajlalu al-kiram a kayyum. a wancan hadisi an samu al'ahad, ahad samad Allah in ka hada za ga sunaye ne goma sha ɗaya to duk sunayen Allah gaba ɗaya suna komawa zuwa ga waɗannan sunayen goma sha ɗaya idan ka iya kamun kafa da tawassali da kirari ga Allah da fadanci da waɗannan sunayen goma sha ɗaya duk abin da kake nema a wajen Allah zai baka duk abin da kake so ya tsare ka zai tsare ka to da haka muna roƙon Allah abin da muka faɗa daidai daga tafsirin wannan aya zuwa nan Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kure kuma Allah ta'ala ya fi mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda kuma suka faɗi azaba Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka kafin malam ya abin nan ya bi takaddun da ke gabansa akwai sanarwa kamar haka ah, na ɗaya dai an tanadi motocin gombe layin kuma waɗannan motoci na gombe layin buses ne da aka fi sanin su ko homa ko mene dai suna nan za su bi hanyoyi guda hudu na cikin garin gombe kuma fi sabilillahi in an tashi da wajen tafsiri masu yin tumfure su haɗa nan da masu tafiya tudun wada da masu tafiya fantami da masu tafiya bcj duka akwai motocin za su kwashi mutane fi sabi lai wanda suka shirya wannan allah saka musu da alkhairi sannan akwai jadawalin karatunmu na cikin gari da waɗanda abin ya shafa su je su gama shirin da za su iya shiryawa dangane da waɗannan ranakun su ne akwai masjidin sahaba wanda za a je ranar alhamis insha Allah tabaraka wa ta'ala tara ga wata ramadan wannan guri yana nan a kofar gidan yaya dabare layin malam sali danaji insha Allah gobe kenan Allah kai mu kuma maudu'in da malam zai magana akai shine wato matashiya ga musulmi akan kalubalen wannan zamani sannan unguwa tudun wada danaji tudun in an danaji an san inda gefen da take sai kuma shi ma masjidu sahaba kusa da gidan kofur gani masallacin da da aka fasaninsa da qatar shi kuma sha shi daga watan ramadan insha Allah tabaraka wa ta'ala shi shine matasa sannan kuma masjid ubay bin kabi shi kuma ranar 23 ga watan ramadan a can layin nefa tare na biyu a riyadh insha Allah tabaraka wa ta'ala za a samu innan guraren sannan akwai jana'iza a nan karfe goma Allah kai mu wannan masallaci gobe da sabon Allah kai mu akan wata baiwa da Allah ya mata rasuwa fara da na na na dare gani ne mawa eh da yamma ne bayan la'asar ne yadda noma insha to akwai alhaji abdulkadir hamma sale mai kamfanin jiragen sama na hamza airlines ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri ɗin a gidan rediyon ray power na gombe za a fara sawa daga gobe alhamis karfe goma sha zuwa sha na dare insha allahu ta'ala to allah ya saka masa da alkhairi akwai shakon dubu goma sha biyar daga hawawu abubakar difa fi sabilillah a sa asusun marayu a yi mata addu'a akwai 4,450 daga 'yan sahun gaba bangaren arewa nan kenan duk yawan nan naku a kare a dubu hudu ok eh, a to kun yi to sun ba da 4,450 kun ji ku zo da haka allah <laughs> a sa su su marayu ga waɗanda suka musulunta a yi musu addu'a allah biya musu bukatunsu to allah biya muku bukatunku na alkhairi shinkafa buhu biyar suga buhu biyu daga alhaji abdulkadir hamma sale shi ma dai shi ne hamza mai airlines din fi sabilillah a rabawa marayu da waɗanda suka musulunta allah ya saka da alheri ɗari biyar daga wani ɗan uwa a masa addu'a allah ya bashi mata ta gari ya kuma zaɓa masa aiki mafi alkhairi ɗari biyu shi ba daga wani ɗan uwa a masa addu'a allah ya biya masa bukatunsa wannan ya ce malam allah ya saka da alkhairi an min addu'a jiya matata ta haihu lafiya to malam yaya ake yin ba da suna a sunna ai abu ne mai sauki dama da ake tattaunawa akan kiran sallar shi ake kira hutuba kiran sallah da ikama to hadisan ne akwai malaman da suke ganin duka biyu ma ba su inganta ba wasu malaman suna ga duka biyun sun inganta wasu malaman suna ga kwaya ɗaya ne inganta ɗayan bai inganta ba shine ra'ayin shek albani yana ganin na jin na ikama din da yace ya ya ya inganta insha allahu. da haka wasu ke ga a yi ikama ɗin ko da ba a kiran sallah ba a kunnen yaron aje a yi masa ikama e, eh, ka tada ikama a sa ya fara jin kalmar shahada ta shiga kunnensa saboda wannan zamanin kaɗe kaɗe da raye-raye da mutsu-mutsu iri-iri ya yawa amma mutum ya fara jin kalmar shahada ana fata yadda ya fara jin kalmar shahada shigowarsa duniya in zai fita duniya ma ya fita da ita ka kyakkyawan fata ne ka ji kalma shigowa kuma ka faɗe ta lokacin fita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhala janna. to muna fata Allah subhanahu wataala ya raya abin da aka samu akwai marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya akwai masu bukata Allah ya hore musu gidaje na kansu akwai masu bukata Allah ya yaye musu kuncin rayuwa akwai masu bukata Allah ya shirya musu da 'ya'yansu akwai masu bukatar buɗi a harkokin kasuwancin su akwai masu bukatar cin jaraba a mataki daban-daban na ilimi akwai wata 'yar uwa ta samu mazan aure har guda biyu tana bukata a taya ta da addu'a Allah ya zaba mata mafi alkhairi a'a sanin wanda ya fi alkhairi a fili yake kawai bincika za ki ga wa ya fi kula da addini ba wanda ya fi kuɗi ba wa ya fi kula da addini in ba ki gane ba ki zo nan kwamiti mu tantance miki eh, ki turo su gobe wajen sakatare a tantance su za mu ga wa ya fi aƙida wa ya fi haddar ƙur'ani wa ya fi himma wa ya ɗan fa abin da zai riƙe ciki ciki sha amma wannan yana da haddar ƙur'ani kuma ba shi da masauki ba da sana'a wannan ko bai haddace ba kuma yana da sana'a yana da inda zai ajiye ki sai mu fifita mai sana'a da inda zai ajiye ki din akan wannan mahaddacin qur'anin da bashi da aikin yi dan ka dauka an ka fi tilawa za mu fifita ka tunda ba tilawa za ka zuba mata a kwano ta ci ba ko to muna addu'a da fatan alheri ga kowa da kowa Allah biya mana mu na alheri ya tsare mu daga abin ki اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum inna nas'aluka al janna wa minan nar allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta allahul ahad as samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta al awwal wa anta al akhir wa anta zahir wa anta al wa anta ala kulli shay'in qadir اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك